بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له أبدا ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أجارني الله وإياكم من النار أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته bayan godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala salati da sallama ga manzon tsira annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam muna kara godiya ga Allah da ke bamu dama muke samun kanmu a wannan majalisi mai albarka don ci gaba da wannan karatu mai albarka riyadu salihin الإمام أبو زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله تعالى نارو قم الله من الجابورة كامو نظام خرج أيوة أيوة إن شاء الله تعالى زامو تاشكا باب دماليك باب كراءة الخصومة في المسجد ورفع الصوت فيه ونجد الضالة والبيع والشراء والإيجارة ونحوها من المعاملات. وأنا بابي أنا نقول مكة karhanci da kuma kyama dangane da hayaniya a masallaci da ɗaga murya min gairi dalil ba wani mubarrisi yasa za ka ɗaga muryar in masjid malamai suka ce ko da da ibada ne inda ba a bukata to ba amfani wani shi balla da cikiya abinka ya bata ka zo masallaci kana cikiya shi ma shari'a ta hana walbai kasuwanci a masallaci an hana washira sayan abu a masallaci shari'a ta hana wal'ijara kulla haya a masallaci da ba mutum hayan mashin hayan keke hayan gida an hana wani hauyi aminal mu'amala da ma wani wannan daga cikin wasu mu'amaloli da za a kulla tsakanin mutane za ka ba wani jingina ba za ku yi a masallaci ba saboda haka duk abubuwan da shari'a ta hana a masallaci yana da kyau a ce ka lura da su ka kuma kiyaye su kuma ka fahimci cewa lalle masallaci baitullah ne wa annal masajid lillah fala tad'u ma Allah ahada inda buniyat li ajli hadha to yana da kyau ka kiyaye haƙƙoƙin masallaci da dokokinsa da abubuwan da ya kamata a yi a cikinsa masallaci a zamanin manzo sallallahu alaihi wa sallama babban abu ne matattara ce na dukkan musulmai guri ne na ibada guri ne na tattauna al'amuran ci gaban musulunci guri ne wanda duk wanda ka ga mutane a cikinsa to lallai akwai nutsuwa a tare da su akwai kuma sanin muhimmancin wannan wajen shi yasa yakan zama hatta wajen yanke hukunci na shari'a yakan zama kotu a zamanin manzon sallallahu alaihi wasallam mutum ya yi laifi a zo da shi masallaci a yanke masa hukunci don haka kenan ba a ba da dama a masallaci a yi wasu abubuwa wanda suka saba wa abin da aka yi masallacin domin sa ba mutane su zauna a masallaci su yi ta ayaniya ko su mitin ɗin da zai iya haifar da rikici da hargitsi da hayaniya kaga kenan ashe hatta ɗaurin aure a matsalaci in zai haifar da shigowar maroka su ta ihu suna ziga wani suna kamba maki shi bai dace a yi a matsalaci ba in ko za a yi to a kiyaye dokan matsalaci inda masu irin wannan sai a jaya musu su je nesa da masallaci inda za su samu kudin su sai su a wajen amma kan su yi a cikin masallaci kuma an hana ciki a masallaci malamai suka ce masallaci a tasa'un to sadda lizzari'a kenan cewa yin wannan cikiyar yana iya ba da zaton a tausaya maka a a biya ko kuma a baka wani agaji wanda zai sa ya zama maka kamar gobara titi a ba da bahaushe yake cewa gobara titi a titi ta yi gobara an taimaka mata an tausaya mata sai abin da ta samun ta gara ma da ta yi gobara mana taimakon ya yi linku na ya yi yawa shi sa bahaushe ya ci gaba musamman dai a jikin koma a kasar hausa galibi za ka ji ya ce gaba ta kai ne na wannan asarar alheri ta zama mu to mutum dai baya fatan alheri da baya fatan shari ko da zai zama masa kai kamar yadda ciwo kan zama sanadin kafara su zuru to ba ka roƙon Allah ya sa ma ciwon wajen ka samu kafara su zuru a sai ka jira Allah ya maka sai ka yi hakuri sai ka dace ala kulli hal da shi roƙon ko sanarwar abuna ya bata wannan malaman suka ce kamar mutum yana roƙo ne da hikima wani ya taimaka masa inda abinka ne bata ta Allah sarki to ga wannan kaɗan rage zafi to da irin wannan ga wannan rage zafi ga wannan rage zafi sai ka ga har ya zama sanyi to da aka ce wani ya yi sha'awan haka to ai nan gaba ma bari yi wani ma yake bari je wani ko to da irin wannan sai addini ya toshe wannan kofar kada mutum ya zo yana wannan to haka kasuwanci don kada ka shagalci da abin da ibada ta kawo ka ko aka yi wajen domin sa wani abu makamancin wannan wasu fawaid ko wasu amfani muka da suka shafi waɗannan al'amura za mu iya jin su a gaban insha Allah ta'ala kuma mun shiga cikin hadisan a cikin babin malam ya ba mu hadisai kusan guda guda biyar wanda insha Allah za mu karanta su a wannan majalisi na mu albarka hadisi na farko malam ta Nabi Hurairah radiyallahu anhu أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من سمع رجلا ينشد ضالة في المسجد فليقل لا ردها الله عليه فإن المساجد لم تبن لهذا رواه مسلم أبو هريرة رضي الله عنه يكي يا جمن صلى الله عليه وسلم من cewa duk wanda مدين ينا wani a masallaci to ka gaya masa lara da Allahu alaik kar Allah ya sa ka ga abun nan naka ka ya bata to shi kenan Allah ya tara kaga ba akwai tashi hankali saboda haka me yasa aka ce a gaya masa haka da Allah hakan zai bata mai rai cewa dan me za a gaya masa haka ai bai kamata a gaya masa haka ba ku gaya masa hakan kuma zai ji nauyin nan gaba kuma ya sake yi la'alla zai ce ka karfa a sake gaya mu anan karfa a mun kaza annabi ce me yayi kima a gaya masa haka fa innal masajida lam tubna li hada don masallatai ba a gina su don tikiya ba akwai bambancin kuma a tsinci abu a masallaci a cewa waye shi akwai wannan kuma akwai bambancin wannan wannan wanda ya ce waye ne shi kai ka ba na shi bane mata? shi ma muftasib ne kenan me neman a samu ne shi ne ba a masa zaton yana so a dan taimaka masa a bal ma shi mai taimako ne to an yarda da cewa a ga abun mutum a waje ce wani ya yadda kinsa wani ya yadda walisinsa wani ya yadda sa, in yana kusa ya zo ya yi bayani a baki. daban wannan da mutum ya zo ya ce wa ya ga wayata sai ce ka wayar da wayar nan take da muhimmanci kaza kaza ka zo zan ba ka wuta ka ga goma ma ne ce shi abin da sauki shi ma zai iya matsawa gaba shi ma ce waya ga waya ta ta ka ce kar ka yi wannan me yin wannan ka ce masa kar ma ka ganin kar Allah ya sa ka gani dan ya kiyaye sani cewa masallatai ba a yi su don wannan ba wannan yana nuna kenan ashe munkar yayin da ya bayyana kuma kana wajen to kai kokarin hana shi kai kokarin kwaban me yi kai kokarin jawo hankalinsa wajen kada ya aikata irin wannan zai yiwu wanda ya yi a ajiye shi a martabatai ko ya zama alimin bil hukum ko ya zama jahilin bihi ya san an hana yayi to wannan ana kautata masa tagyiru munkar in da aikata wanda ko bai sani ba to ana iya nabba haji mu an ji yana yi to ana iya nabba haji mu kiyaye cewa masallatai ba a yi don wannan ba wani zai iya zuwa ma man da Allah abun ciki abu kaza na ya faɗi wa ya gani sai liman ya nabba haji ce masallaci ai ba a haka sai dai in an gani an kawo za mu sanar amma yanzu mu wa ya tsinci abun wane ba mu haka ba ko mu ne muka hana ba manzo ne sallallahu alaihi wasallam ya hana kaga za ka sanar da shi ta hanyar da zai gamsu ya fahimta in kuma ya yi taurin kai ya sanar to sai a masa kuma mai kaushin shi ma Allah ya sa mu dace hadisi na gaba ya ce وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا رأيتم من يبيع أو يفتاع في المسجد فقولوا لا أربح الله تجارتك وإذا رأيتم من ينشد ضالة فقولوا لا ردها الله عليك kaga wannan hadisin ya hada su duka to amma dai don ikmalul fa'ida da kuma tafsirul shuyukh to sai malam ya kawo wacce riwayar ta na shudalla ne kawo wannan wanda ta hada su duka annabi sallallahu alaihi wa sallam ce in kun ga mutum yana sai da abu a kasuwa a masallaci man yabi'u mai sayarwa aw yabda ko mai saye fil masjid a masallaci masu yin kasuwanci a masallaci qulu la arbaha Allahu tijaratak kada Allah ya sa ka ci riba a kasuwancinka da wannan kasuwancin naka kar Allah ya mai albarka kar a samu riba a ciki haka kuma ka gane ciki a ce kar Allah ya sa ka samu duka dai masallatai ba a yi su don wannan ba shi sa, hatta in kana kusa da masallacin kake kasuwanci saboda girman zuwa masallaci kaga yawan juma'a aka ce an kira sallah ma ka ajiye ka haƙura malamai ma suka ce in har ka ƙi ka ci gaba da yi to wannan kasuwanci ya kamata a warware shi ya kamata kuma a nabba hannun shi ta hanya mai ƙarfi shi ta kasashen musulunci kamar saudiya za ka samu lokacin sallah ya yi za ga akwai masu yawo cikin kasuwanni suna nabba a mutane in sun ji kuma su rufe musu shaguna a ci taron saboda haka idan kasa babu musulunci to mutane za su rika rayuwa kamar dabbobi kowa kuma ya abin da ya ga dama wani ma zai iya ashar ya ce gawa zai ana shi kaga wannan rashin sanin addini ne kaga an ce fil masjid to mu gane cewa masallacin ya shafi duk inda aka killace aka ce a za masjid ginanne da kuma farfajiya da wani wuri da ya kama da haka duk yana ɗaukar hukumul masjid ginan bai dace a ga mutum dan bai shigo cikin nan ba a ce nan ba masallaci ba ne a an dai duk an killace shi yana amfani bismil masjid to bai kamata a zo a yi kasuwanci a ciki ba bai kamata a yi tsaye da tsayarwa a ciki ba sannan yana ɗaukar wannan hukuncin kai kana cikin masallaci kayan baya masallaci ko yana shago ko na makamancin wannan yaron ka ya bugo maka waya abu kaza ana so a saya ku zauna ku ta tattauna harkar kasuwanci nawa ka saya ka saya ka sa shi ma bai dace ba ko ku zo masallacin ki ada ma ina neman ka na je har gida na ji an ce za ka sai da abu kaza naka sai kuma ku ta tattaunawa har ku kulla wannan kasuwanci ku maki to shi ma yana ɗaukar wannan hukunci saboda haka kenan ka gane cewa masallacai don me aka gina su an gina su ne don ambaton Allah da ibada في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والأفراح رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وكان بايع ألا نجري كنا لأنه يمكن زونا في الله جيد من زونا تسمي كاوس ذكر الله عليه القرآن والصلاة وإذا كزونا فنائي إيه؟ أن يسلّى kana da lada ka zauna ka ci gaba da yi akwai lada duk abin da za ka yi a masallacin aikin lada ne don haka sai ka haƙura yadda ka iya barin shagon ka zo masallaci sai ka haƙura da duk wani abu da ya shafi kasuwancin ka tsaya ka yi abin da ya zaunar da kai umarci حديث أبو عن بريدة رضي الله عنه أن رجلا نشد في المسجد فقال من دعا إلى الجمل الأحمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا وجدت إنما بنيت المساجد لما بنيت له wannan hadisin shi kuma yana gaya mana cewa wani mutum ya zo masallaci na shadafin masjid ya yi jikiya da ya gama cikiyarsa sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce man da'a ila al-jamal al-ahmar bana yayi cikiyar waye ga rakumi na da waye ga wani jan rakumi ya gama sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce waye yayi wannan shi kuma ya nuna kansa ya ce gani tunaninsa za a ce an gan shi ko tunaninsa za a ce bugu kaza na ga wani da shi sai je manzo sallallahu alaihi wa sallam ya ce masa la wajad ma'ana ba za ka samu ba kuma nan da ya bata ba kai ba shi ma'ana ba za ka ganshi ba inna ma buniyatil li ma buniyat lahu sani an gina masallaci ne don abin da aka gina shi domin sa an gina masallaci don Allah a yi wa Allah bauta to kuma shi din ake so a yi wannan aikin naka baya cikin bauta saboda haka bai dace ka yi ba ba shi wannan yana nuna idan kana da fawa lokacin da mutum yake aikata wani munkar da za ka iya kwabansa da bawan da Allah ya baka to kada ka yi sake wajen yin wannan aiki domin manzo sallallahu alaihi sallama nan ta take yanke nan a sanar da shi wani wannan aikin ya kuma kwaɗe shi ya kuma gaya masa kuma wannan shine wazifa na duk wani wanda yake da dama akan abin da ya sani kuma wannan shi ya ba mu falala a wajen Allah subhanahu wa ta'ala ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa an amr bin shu'aib an abihi an jaddihi radiyallahu anhum anna rasulullahi sallallahu alayhi wa sallama نهى عن الشراء والبيع في المسجد وأن تنشد فيه ضالة أو ينشد فيه شعر shi annabi sallallahu alaihi wasallam a wannan hadisin yana nuna cewa ya hana saya ko sayarwa a cikin masallaci ko cikiya a masallaci ko rera waka a masallaci rera waka ko da ce ban manzo ne sallallahu alaihi wasallam a cikin masallaci ina annabi ya hana wannan to ina ga wanda za su taru a masallaci su yi ta yi ba ba ga wannan bai dace ba saboda haka masallatai kamar eh, guri na sayan abubuwan lahira aswakul akira ne walaysa aswakul duniya ba kasuwancin duniya ake yi ba don haka daga cikin ladubban masallaci tanzihuwa an kulli ma laisa lahu bil akhirah a tsarkake masallaci daga dukkan wani abu da zai alaƙa da abin da zai amfane ka a lahira ba amma ka ce in za a yi wani tattaunawa wata shawara wata magana mai amfani ko da ɗaurin aure ne amma ya zama akwai nutsuwa da kwanciyar hankali ba a yani a ciki duk wannan ba za a ce an aikata munkar fil masjid ba to amma zai haifar da hayaniya da ɗaga murya da rudani wannan kuma bai dace ba wasu za ka iya samun wasu a masallaci sun zauna suna shewa suna hira sun mai da shi tamkar wani shago gun hira وعن السائب بن يزيد الصحابي رضي الله عنه قال كنت في المسجد فحصبني رجل فنظرت فإذا عمر بن الخطاب فقال اذهب فأتني بهذين فجئته بهما فقال من أين أنتما فقال من أهل الطائف فقال لو كنتما من أهل البلد لأوجعتكما ترفعان أصواتكما في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم كنت في المسجد نجوا عند سائب بن يزيد كنا cikin masallaci فحصبني رجل في rajul يجي فيني mutum فيني أقوى حتى كمان yana son ya yi magana to amma ina dan nesa da shi wannan yana nuna mana yanayin masallatai a wancan lokacin akwai kasa akwai tsakuwan a wajen domin alhasba'u ita ce alhijara su tsagira ƙananan duwatsu ito sai ya dau wani ƙaramin dutse haka sai jifan sai na fahimci an jefan sai na waigo in ji wannan je sa'id yazid da na wai gofa iza umar ibn khattab sai na ga ai na umar ne ya dan jifa yana so yi min magana me yasa bai mai magana ba khawfan min an yakuna rafu sauti alladhi kana manhiyan an kokarin sa kare daga murya ya zama ya daga murya irin wacce addini ya hana duba sabon annabi sallallahu alaihi wasallam wanda wannan din zai iya zama ma'fuun an yana da uzurin kiran wani yake so yi to amma saboda ne kar ya daga murya su yi girma sosai sai ga to bari ya amfani da hikima ya dan wani tsakuwa ya dan jefa masa ya taba shi sai ya masa haka da hannu sai ya kira shi da ya kira shi faqal sai ce izhab fa'tini bi habai sai nuna mai wasu mutane guda biyu masu hayaniya a masallaci suna ta hirar su suna shewar su je ka zo mun da su fatijuhu bihima as-sa'i ce sai na je na zo da su faƙala min aina an juma ke kukan kukan ku da ganin ku dai baki ne alamun kuwa mutanen madina bane daga ina muke faƙala min ahalin ta'if sai amu daga ta'if muke faƙala lau kuntuma min ahalin balad da ƴan gari ne ku kun zauna da manzo kun ji kun ilmi kun dau darussa kun san muhimmancin masallaci kuma kuka aikata wannan aiki la auja'tu kuma da na ɗanɗana muku mana da kun ji a jikin sayyidina umar baya sakaci wajen ladabtar da musulmi in ya aikata musulmi in ya aikata sakaci a musulmi shi yasa ko ganin musulmi yayi yana tafiya wani lamo lamo yanzu zai daka mai tsawace la tuni sanna lana dinana kar ka kashe mana addini ai aka ganka sai ta ka muke ka tafi cikin nishadi in kuma ka gaji ne mun kuka huta amma kana tafiya wani lamu-lamu kamar an bude ta zaka wace ai ba a bukatar wani wani sai ka samu ka ga yana tafiya kai kan kama sai ka ga abun ya kula da karar da dalili wani ba da kudin da ka san an zafto mai wata azaba wani kira sallah aka ga ya taso da kyar ya taho da kyar yana wani irin yanayi ba a so in kana cikin wani yanayi ma a sani ka duba talakawan da wanda talaucin ya musu yawa me Allah ya sifanta su da shi ya sabu kuma jahilu ahniya ila ta'afu ta'rifuhum bi simam la yas'aluna an-nasa ilhafa a tafiyar su ba wani ba wani damuwa ba wani abu shi sa wani daga cikin ta yi cewa na yi zamani wani zamani ya zo mu wanda damuwar dan uwa na musulmi ahabbu ilayya min ad-dirham wa dinar amma yanzu zai gashi Allah ya kama wani zamani a dananir wa darahim a ila an-nas min ukhuwati al-islam ki kudi ya fi ya bu musulunci a gudun mutane saboda haka wani bai da kuɗi to magana ma baya sani balle a yi an kira sallah sai ji kamar an soke shi shi wani an dame shi ba kuɗi kuma a gasar sallah ne kuma ya tuna ba? la'alla barin zai roƙi Allah la'alla Allah ya kawo sauki a shi yana ga damuwa ne shi sa kuma annabi ya ce al-mu'minu al-qawi salawatullahi wa salamu alayhi khairun wa ahabbu ila Allah min al-mu'min al-da'if mu'mini mai karfi mai nishadi in ka gani cikin nishadi to ya fi soyuwa a wajen Allah akan mu'min al-da'if wafi kullin kai duka dai masu imani akwai alheri shi ya sa kuma manzo sallallahu alaihi wasallam lokacin da aka zo aikin hajji na fatu makka ya gaya wa musulmai cewa idan kun shiga makka kowa ya ciro hannunsa waje sannan ya zo tsawafi ya yi a gurguje don mai domin larabawa labari ya zo mana cewa suna tunanin wahalar tafiya zazzabin hanya damuwoyi gajiya ta shafe mu don haka mun shigo ba abin da za mu iya yi ma bal za su iya koran mu kamar yadda suka kore mu a bara wacce ta da misal wa su ce ai haka don haka da aka yi hakan kuma suka zo suna dawa su laraba kowa ya ko ya ga hannu a waje ce a ah, wannan ba shi ne kuma ya ga ana gudu gudu ana jogin kenan wanda ta gaira jogin ko ya shirya ce kai ina ba za mu iya da wayan nan kaga ashe kullum a ganka ta sifar kuwa da cewa an taba ka an tabo damuwa to abinda ake so kullum musulmi ya zama yana da wannan kwarjinin da aibar kenan shi yasa Allah ya ce wa aidu lahu mastafatu min quwwa duk yanda za a yi ku tanadin da duk wanda ba ku ban ya taba ku zai gane cewa ya tabo damuwa to da zaran kun saki wannan kuma kun sakankance kowa ya taba ku ya fahimci cewa ba ku gudun hoto ne shikenan kullum kuma tsoro da firgici yana tare da ku kuma haka musulman suke yanzu motsi kaɗan yanzu a ga an gigici an rigici saboda ne an ƙi abu ta farkin Allah subhanahu wa ta'ala in an bi ta farkin Allah subhanahu wa ta'ala to kullum karfi da nishaɗi yana tare da bayan Allah da ne ala kulli hal mu gane cewa dai masallatai duk irin waɗannan abubuwa ba a buƙatar a aikata su saboda haka sai ta wa radiyallahu anhu ya yi aiki da bawarsa ya kuma ja musu kuni kaga da farko sai ya tambaye su daga ina kuke biyu kima alaihim wal hujja kenan amma sai ya fahimci ba su da ilimi akan abu kuma ya gaya musu me yasa ya ce zai musu bulalan yake tarfa'ani aswatakuma fi masjid rasulillahi sallallahu alaihi wasallam kuna daga murya a gaban a masallacin manzo sallallahu alaihi wasallam to cewa da yi masjid rasulillah la ya'ni anna al-hukma munhasirun fi masjid rasulillah baya nuna hukuncin ya takaita a masallacin manzo sallallahu alaihi wasallam bal amu li kulli masajid domin a baya annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce bi anna al-masajid lam tubna li hadha masallace ba a gina su don wannan ba sawa'un nashi ko ba nashi ba saboda haka mu gane cewa a shirar kusau a masallaci abu ne da bai ba kuma faɗin masallacin manzo sallallahu alaihi wasallama ya gaya musu ne don su gane ma girman masallacin da falalarsa ba wai don hukuncin ya takaita da shi ba wannan yana nuna ashe idan mutum ya ga munkar yana kuma da halin hana shi to ya yi ƙoƙarin hana sannan kuma yana nuna mana halarcin yin uba ta duka ko da a masallaci ne shi mutum ya yi laifin da za a iya dukansa a masallaci za a iya in za a iya masa bulala a masallaci za a iya domin da ba za a yi ba sai na wa bai ke zan muku bulala sannan mu gane cewa masallatai an gina su don yi wa Allah da'a da yin ibada bai dace a yi wani abu saɓanin wannan ba mun karanta kuma yanzu ayan da ke cikin suratun nur fi buyutin azina Allah a wani wa yuzkara fi hasmu yusabbihu lahu fiha bil wal asrar aka ambaci kuma masu yin wannan رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار التي ليجزيهم الله أحسن ما علموا هم من فضله ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب سورة كم mutum لمن لا lada إن يشبه مثلا masallaci ya لمن wurin neman sa yana neman duniya shi yasa ai idan ka shigo masallaci me za ka ce bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah allahumma ftah abuwa ba. rahmatik kaga kana neman rahma da lahira in za ka fita ba bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah اللهم إني أسألك من فضلك Falalan Allah tana waje. فإذا قضيت الصلاة فانتجلوا في الأرض وابتغوا من فضل الله لما أرضي ينا وجه إذا كان neman kuɗi yi waje ba a masallaci ba kuma Allah warzuquni ka gama to fita neman ba kai ta zama ba wani rutsun ya zo a wajen a zai zo a wajen ba bai ne su a waje kuma amma in ka yi asba ka roƙa in kuma ka bazama ka haɗa abu biyu kenan kayi al kayi kuma at-tawakkul duk abu biyun nan su ake bukata in kana neman duniya to a samu iftita tashi wajen nema na a samu tawakkali shine roƙon Allah da dogaro gare shi cewa ka da neman ka ba shi zai baka ba sai Allah ya ga dama Allah ya samu dace babu na gaba malam babu na'iman akala sauman أو بطلا أو كراسا أو غيره مما له رائحة كريهة عن دخول المسجد قبل زوال رائحته إلا لضرورة wannan babu yana haramta mana ko hani mai ƙarfi dangane da cin tafarnuwa ko albasa ko kurra shi ma kurra nau'i ne na albasa ko wani nau'i ne na tafarnuwa da yake da wari shi ma ba kowa yake son shi ba au kai mu kai ko ma wani abu daban wanda ba wannan ba mimma na qura'iatun kariha wanda yake da wari mana abu ra'iha abun shinshinawa kariha wanda rai bai so shine wari an hana ma duk wanda zai duk wani abu mai wari shiga masallaci wannan abubuwan da aka lissafa mubahat ne mana halal ne cin tafarnuwa halal ne cin albasa halal ne cin kura amma saboda yana da wani wari ko wani wato yanayi da wani ya ji ba zai so ba sai aka ce karka cika zo masallaci annabi sallallahu alaihi wasallam da ya hana a ci tafarnuwa shi baya ci ko da ma ba masallacin zai zo ba an kawo abinci har ya ɗebo ya kai baki sai ya juyi warin tafarma sai mayar sabon sama suka ga haka sai kowa jin ya hannu ita a ah, ku ci domin ni kuna ji man la tunaju ina ganawa da wanda ba kwa ganawa da su ne kuma su ma ba sa so kaga ce ba zan ci abin da zan fasa ganawa da mala'ika ba saboda haka kai ma kuma yadda ba ka gana da mala'ikan to za ka gana da ɗan uwanka mutum kuma zai cutar da shi kuma annabi ya ce fa innal mala'ikata ta'azza mimma yata'azza minhu shaytan tana cutuwa da irin abin da ɗan adam yake cutuwa wannan fa na alal kenan to ina ga ka ta ba kashi kuma masallaci wani zai iya ce maka taba ba na ayan taba duk mai shan taba haka zai gaya ma ai ba ba ba ba ba zunubi ba lada ba zunubi shan taba ba lada ba zunubi yace amma dai ka yarda tana cutarwa ko ka sha taba tana kara maka wani lafiya amma duk mai shan taba ne shi tana cutarwa to Allah yace wala tulqu bi aydikum ila tahluka ka shiga ciki kuma Allah ya ce wa yuharrimu alaykum al-khaba'ith ne khabith ma lahu illatun fil aqli audin jitu shi ne khabis haka kuma tayyib uhilla lakum at-tayyibat me tayyib ma lahu fa'ida fil aql aw al-jism wa aksuhu huwa khabis shi sa tayyibatin ba su da iyaka shi sa hikimar Allah ya ce tayyibat don ya tafi tare da zamani har duniya ta kare duk wani abu mai amfani zai amfanar da kai a jiki zai amfanar da kai a kwakwalwarka ba huwa in ya maka kaci in bai maka maka rabu da shi saboda haka duk kuma abin da zai cutar da kwakwalwarka ko jikinka ba huwa kari ya rage naka ko ka bari ko kuma dai in ka ci ka abin da Allah ya haramta cinsa yuharrimu alaikum al-khaba'i wannan sune ka'ida na jin wani abu na duniya ko wani cinsa ko halittin wani abu na duniya ko haramci ba shine ya zama zai cutar a kwakwalwa ko a jiki komi daɗin sa ruwa barinsa ya fi kai barinsa na zan wajibi don haka magana a gaya ma abu da sunayensu ba sunayensu shi ya sa ko ne cin kuli-kuli ba ne ma da ayar sa amma dan zai amfani zai amfani da kai a jiki ko kwakwalwa dole a samu wani abu ne da za ka amfana da shi ba shi mai shan taba ya ce ba za a yadda ba sai ka dome shi yana cin tsire ka ce ba za a cin tsire akwai tsire a ƙur'ani akwai kuli-kuli akwai biredi duk wayannan sun shiga cikin ƙwayi ba to haka ba ta shiga cikin hadis za ka daina ka daina kawai to wannan ka ci haram kuma ka zo ka damu wani a masallaci da haram ne ka ga tobul kenan da haka yana da kyau duk mutumin da ya san yana ta'afi da irin wa'annan abubuwa da suke da illa mai kokari wa kansa wa'azi ya daina in kuma bai iya daina ba to ya kaita da haramcin a karan kansa kar ka sha ba kuma ka zo samu da ita kana zuwa dole wanda yake zaun nan ya matsa to ba wannan kadai ba ba sai lallai abinci ba kuma duk wani abu da zai haifar da damuwa da jin wani rashin nutsuwa domin ce in ka masallaci ne ake so a samu nutsuwa a sallah to kada ka yi abin da zai cire maka nutsuwa ko tsoron Allah ku shuri kenan mu Allah ya sifanta muminai alladhi hum fi salatihim khashi'un to kar ka yi abin da yuzilu hadha al-khushu' ya akika al-muslim shine ya zama kana sana'a mai datti kuma ka ɗebo ta ka shigo da ita masallaci ko da ba ta da wari amma dai tana da baki makamin ne ko da bai yi wari ba ya yi wasu ba zai yi kasar ko farar ne ka kowa ka zaune makamin ke kuma ka ce bari mu tsawo ba in ka ga ya zo ka ba za ka yi kokarin hakuri da wannan tsawon ko ka ga mai fenti duk da cikin fenti na sai ya ba na ta ba ne to amma dai yanzu ne da za a ce wani na kiranka daga cikin manyan mutanen garin ku ba za ka ji haka ba shi me yasa ba za ka yi tsaftsaf ba kuma me yasa ba za ka rika auna faɗin Allah madaukakin sarki kullu zinatakum inda kulli masjid ma'ana kulli salah yasa ka kowace sallah kai ado bana in an ganka ni ina zuwa ki a sallah ne wannan zan je sallah yanzu kana yin wannan ke dan sallah yanzu kai wannan kaga saban jahilci kenan yau a ganka ka yi ado ka saba bari ga ka sa wula shi sa yau kuma ta ina ce a zan je sallah ne sai a an zanka wani bambar wai sai a ce wajen me ke nan ba mu dauki sallar da muhimmanci ba bal ma da muka fi shi ne mun yi adam sai mu cire nan lokacin sallah sai mu fito da jikan mace kawai da jallafiya su ta shekara goma da ita zai zo masallaci ba zai iya canja ta ba amma da zarar an ce za mu bi kaza ki dala jira ne canja kaya kaga akwai gyara ke yana da kyau dai mu gane cewa masallaci ba a san irin wayannan abubuwa duk wani abu da yake da mummunan wari to bai kamata a zo masallaci da shi ba kafin a ce warin ya kawo sai dai da rura inda rura ta sa misali mutum ya ci farnuwa tun safe yake ita a bace wacce warin da yakan bi jikin mutum to zai yiwu in kai gumi ma a ji tana tashi wannan ba lokacin zuwa masallaci ba ya zama da ruwa da Allah ba ka da lafiya ko ciwon sanyi ya kama mutum akan samu rashin lafiyar da za ka rika haɗiyan tafarnuwa ba da yafi in kayi wannan ya zama ba lokacin sallah ba har ka ta faru kuma ma za ka ci tafarnuwa aka ce in ka dafa yakan rage karfinta kamar yadda za mu ji a hadisi ma ya tabbatar da haka wannan shi ma ya bamu ma da ya bamu hadisai hudu a ciki ba mu san yanayin lokaci ba ko zai ba mu yi su duka amma dai za mu fara su mu ji idan za mu tsaya mala yake wa ibn umar radiyallahu anhu anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala man akala min hadhihi shajara yani sum fala yaqrabanna masjidana annabi sallallahu alaihi wasallam ce duk wanda ya ci daga wannan ɗayan bishiyar wannan bishiya ma'ana tafarnuwa to fala ya karaban na na kar ma ya zo kusa ba kar ya zo kusa da masallacinmu to ashe idan ya ci la'alla zai yi bai sani ba lokacin sallah ya kusa ya ci to ashe an mai uzurin ya zauna a gida ya yi sallah ba da laifi idan ya yi haka amma in yana tsare ya san lokacin sallah ya kusa kuma ya san an hana cin wannan abu ba bai kamata ya ci bai je marin ya tsalla marin cin ya tsalla ta a gida kun yi wannan kuma ya yi kuskure kamar mutum ne da azumi an hana shi zuwa da iyalinsa kuma sha'awa ta dame shi sai su haɗa baki da iyalinsa ke domin tafiya mana ai an ce an yi tafiya ana ajiye azumi kaga wannan ya yi ne ta hanyar kenan ya yi dabara don ya samu da iyalinsa kuma ya zama ya bai da wani kafara ba wani matsala ki aika tafiya muka yi kuma an ce mu ajiye azumi mun yi tafiya ka na dabara ke to Allah ya sani so da haka nan ba ba ka yin dabara tun da farma wajen karka masallaci a'a ya zama maka ko incident haka kawai abin ya faru sai kuma ga shi kwatsam lokacin sallah yayi kuma ka tabbata wannan warin yana nan to ba laifi dan ka tsaya a gida ka yi sallah ba wai laifi bane wannan kuma cewa da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi fala yatrabanna musallana ba wai umarni ya baka ba a yana kwabanka ne cewa ba ma bukatan ka ba ce ba a bukatan ka ku a masallaci ai kana musulmi ai damuwa ne sai ka yi kokarin nisantar abin da zai sa a ce ba ma bukatan Allah ya kare mu wa an anas radiyallahu anhu qala قال النبي صلى الله عليه وسلم من أكل من هذه الشجرة فلا يقرب فلا يقربن ولا يصلين معنا kaga wannan hadisin ya zo da wani karin fa'ida cewa Bala ya na kar ma ka zo cikin mu ka zauna domin za ka dame mu kenan sannan wala salliyar na ma'ana kar ka zo ka yi ce za ka shiga sahu ana sallah kana ana jin warin wannan abu domin wani ya ji zai iya zai iya amai wani yanzu haka tunda bai ma san da tafarnuwan ba ko bai san illar ta ba la'alla ji wannan abin da ake faɗa <clears throat> yana ga kamar ma nema a tafarnuwa amma ka san tafarnuwa ka zauna da masu cinta sosai to za ka iya fahimtar haka musamman ka zauna da laraba ko mutanen sudan matsalar in ka taba zama da su to za ka san cewa lallai tafarnuwan tana da nata abubuwan da ba a so ba kowa yake so ba hadisin jabir da ke gaba yace qala qala annabi sallallahu alaihi wasallam من أكل ثما أو بصلا فليعتزلنا أو فليعتزل مسجدنا kaga wannan ya kara maka bayan da farno yake au basalan albasa kaga ita ma ta akulu hukuma asau dukkan su suna haifar da wari wanda ba kowa yake so ba to haka kira shi misali wani yana sha'awar iransa a zuba mai albasa a ciki to ya ci kayansa zai ma ya kauce ki domin ba lallai ba ne in ka wanke ko brush kai a ce ya kau wannan warin nan take ba lallai ba ne wafi riwaya li muslim man akala al-basala wa suma wal-qurra kaga nan ya hade su duka fala yaqrabanna masjidana fa innal mala'ika tata'azza mimma yata'azza minhu banu adam kuma lalle mala'iku wurin zuwan su ne masallaci tun ba a yi sallah ba suke zuwa suna rubutawa suna addu'a ka zauna kana jira suna rubutawa Allahumma ghfir lahu Allahumma arhamhu kuma a zo a yi sallan suna nan suna jira su ga waye yake zaune na aska ci gaba da yi masa wannan addu'a waye ne saurin fita su rabu da shi ya kama gaban gabansa to kuwa ka ce wurin da mala'iku suke bai kamata a ce kayi abin da mala'ikun za su rika cutuwa ba ba sa su to saboda haka mu kira da kyau ki kiyaye waɗannan shi sa wa muka ce shi ma nau'i ne na albasa din bukulu bukulun yushbihul bakwai wani an ce albukulu kuma yawanci duk yayan itace na ƙasa masu dunkule irin su dankali da makamantansu duk ake ce musu bukuri dukkan irinsu wanda ya yi kama da albasa yana da karihun ra'i hati nufi warinsa ba daɗi kamar albasa ne bai dace ka ci irin waɗannan abubuwa ka zo masallaci ba وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه خطب يوم الجمعة فقال في خطبته سيدنا عمر وترانا يا خطبة رانا الجمعة sai yake cewa thumma innakum ayyuhan ta ta'kuluna shajaratayn ma urahuma illa khabithatayn kuna cin wasu bishiyoyi guda biyu kuma ba na ganin su illa khabithatayn ma'ana ababan ne ba najasa bane ba yana nufin khabith anan najis ba a abin ki domin da najis ne to da sun zama haram da kuma ba zai ce mutane ya kuke cin abin da yake haram sune al-basal wa su laqad ra'aytu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam idha wajada rihahuma min ar-rajuli fi masjid amara bihi fa ukhrija ila al-baqiya to na adace an yi lokacin da a gaban annabi sallallahu alaihi wa sallama ko a gabana annabi sallallahu alaihi wa sallama in ya ji warin tafannuwa ko albasa a jikin wani zai sa a kira shi fa ukhrija ila al-baqi sai a kai shi can baki a ya zauna baki nan kuma makabarta ce kusa da masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam ba wai a kai shi mamata ne abokan zaman sa ba a nesa ne da masallaci sai sai na mara ce faman akala huma wanda ya ci su ba lallai sai ka hada su duka ba ko ka ci daya ko ka hada su falyumitu ma tabkhan malan kana son ka ci to kai kokarin kashe kaifin warin ta hanyar dafawa shine ce falyumitu ma tabkhan to ka kashe karfin su da dafawa ba ka gina shi mutum zai iya dafa zai sa albasarsa a cikin abinci a dafa ta to la shakka wannan warin da zai zama yana da tasiri sosai ba da wan ma ana iya mata haka duk da cewa idan komi dafawan bai kashe warin kwata-kwata bai haduwa da wanda ya ci babban albasa da wanda ya ci babban tafarnuwa ka samu warin su ya zama ya yi bala a mai tafarnuwan nashi zai fi bayyana domin shi hatta a guminsa da fitsarinsa duka sai ka ji wannan warin saboda haka yana da kyau ka kiyaye to wayannan su ne abubuwa sosai ma'ana wanda annabi ya faɗi sunansu a zahiri to wannan baya nuna cewa sai su ita muka ba da misali da taba da duk wani abu da za ka ci ko ka sha in dai mai wani kuma ka ce za ka zo masallaci ka cutar da al'umma da shi bai dace ba wannan yana nuna mana cewa lallai addinin musulunci yana lura da janibin ta'alu da zai haɗa kan al'umma ya sa musu ƙaunar juna ba da zai haifar musu da gaba da fishi da juna ba domin duk lokacin da wani hakan ya faru ko da bai ma magana ba zai ji wani abu a ransa wala'alla gobe ya ganka ya ƙi yin sauro da kai shi yasa addinin musulunci yake kokarin duk abin da zai haifar da gaba a toshe shi sa ka ku manna tsawon ku ya domin kar ku bar furja hmm. idan kuka bar furta shedan zai iya zuwa cikin wannan furta din ya haifar muku da gaba shi yasa annabi yake cewa ko ku daidaita sau aw la yukhalifan Allah bayna qulubi Allah ya sa muku gaba na a zukatan kun bar furta mana ga kun ki mannewa shedan zai zo cikin yarka nuna ya rika gaya maka duk sanda aka yi hukumu kaga wannan ya kiyaye da a da kai sai ya rika nuna maka yana ba nuna ma wani yana nuna kai fa baka ta ba baka da ka haɗa kafa da shi ba ai ya bi ka matsayi to me ma da shi san zai rika nuna ma halittar kafan ma zai ce ma ka duba ka mace ba sai kama da ka duba me ma ba to daga nan dai haka abubuwa da yawa suna karuwa suna karuwa tun kana yi a sallah har a idar ma sai ka ji sai ka mai magana to daga nan shi ma Allah shi din ya gama zubo shi ya kukula ya gaya ma mu shi kenan daga nan yuki abu ya kuma al'adawa wa dabba to abin da shi dan yake so kenan ya sa muku al'adawa wal ya sa muku gaba ya zama kullum ba ba zama lafiya da juna shi ko musulunci kokari yake kullum mu zaman juna mutahabbin masu son juna mutahalifin masu son haɗin kai da zaman lafiya Allah ka tabbatar mana da wannan manufa na musulunci ba ba mu ikon aiki da abubuwan da muke koya abubuwan da muke ji munana ko da muna aikata su Allah ka sa musu karfin ta mu don kawace a wannan gaba za mu da sa'aya abinda muke yi mai kyau Allah ka sa shi jini da hasanatina wanda muke nan kuskure Allah ka yafe mana sallallahu alaihi wa sallam ala nabiyyina السلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته da farko yana cewa hukuncin yin barci a masallaci da masallaci yin barci a cikinsa ba zai iya zama mamnu kaf'an ba gaba ɗaya ba kwata-kwata sai dai zama kai ya to ya zama sanadi na shagaltuwa halin zikirin wa an salat domin masallatai sukan zamanto ma'awa makoma liman dama walau ga wanda bai da makoma ba ko ya zo gari bai da masauki zai zo tare a masallaci kamar yadda ah, sahabbai muhajiru wanda suka rasa wuri a madina ai masallaci suka dawo ake kiran su ahlus sufa da a masallaci suka tayi eh, fukara wanda ba su da makoma kaga da ba a zuwa a kwanta ko a kwana a cikin duk ba zai zama an ba su wannan kofa ba sai dai zamanto kar ka ɗauki masallaci wurin baccinka kamar da shi kamar ɗakinka idan ka ta ego ka sai ka rasa ina za ka je ka yada ita sai a masallaci ka zo ka tare ka yi bacci a masallaci ka in kun yi bacci a masallaci kuma abubuwa da yawa za su iya faruwa na dauɗaɗa masallaci ko yawan karyewar alura su tuta da sauransu duk za su iya faruwa a masallaci amma ruwa ta sa ta je masallaci ko jiran wani ko wani abu makamanci wannan tafiya ta sa ne ka dan kwanta ka huta ko ka yi bacci ba za a ce ka aikata munkari ba baya cikin munkara da za a ce sun hada da wayannan da muka ambata wallahu a'lam wannan ciya an yi maganar tafarnuwa da albasa ka ce to da kuma ke da shi ko baki ya da sauransu shi ya dace shi na dinga kawace mutane na a gida ko kuma ya kawace da eh, irin wannan ya zama illa ciwo kenan eh, yana daga cikin abubuwan da eh, malamai suke lissafa su musamman ranar juma'a abinda ake ma uzurin zuwa juma'a da shi akwai marazin zuwa ihatin kariha tukurin jama'a in kana da ciwon da yake da warin da yana cutar da jama'a to wannan za ka iya haƙuri da zuwa cikin jama'a da sai ka koma gefe wannan larura ne allah ya jarabe ka sai ka roƙe shi ya yi maka amma idan wani tashi ko wani abu yakan kau da wani turare ko wani abu makamancin wannan da za ka iya amfani da shi to zai fi zama maka aula ka yi amfani da shi lokacin zuwa masallaci in kuma ya yi ƙarfin da zai cutar da wasu to ya zama wata larura sai ka tsaya daga gefe wallahu a'lam malam ne hukuncin to misali wani mutum ko in yaro ya kwata haka a zo ana cigiya ko ana sanarwa mutum na cewa yaro ya kwata da makamantan irin duka mun faɗa cewa duk wannan baya ciki baya cikin abin da ya dace a yi a masallaci abin da aka sani shi ne an samu yara an kawo masallaci ga yaro ne zai yana kuka ko yana wani abu ba a gani ba wannan ba fi a ce ga yaro an kawo wanda bai ga ɗansa ba ya zo ga shi ko zai duba ko ɗansa ne amma ba ce ya tsinci ɗa ko ɗan wasu ya ɓata in an gan shi a kawo mana a wannan ba a yi a musulunci saboda haka daidai yake da mutumin da zai ce waya ta ta bata a kudi na ya bata da an gani wa ya gani ya bani amma idan an kawo wa kwamitin masallaci za su iya cewa abu karba na wani ya bata yaron wani ya bata gashi an kawo yana kuka wanda ya ga ɗansa bai buga shi wannan babu ne amma a ce a yi shelar cewa waye ga dana ko kuma ana cikin ɗan an gani da a kawo wannan masallaci bai dace ba wani shi karatun alkur'ani cikin daga murya zai iya shiga karkashin daga murya a masallaci idan har ya shiga karkashin to daga murya to yana so don allah ma na kuja hankalin wanda suke musamman zan ilimi da suke zuwa matsalaci masallaci da wuri kafin a fara karatu sukan da suna karatu suna daga murya yana so da ja hankalin sa kan haka. wato shi ta tashi tana nuna ya yarda dai wannan din yana ciki wanda ya nuna inda ya tafi ke shi dai abunsa da karatun qur'ani na ciki to daga murya kala kala ne ba daga murya akwai daga muryan da kana daga nan za ka ji a waje akwai daga muryan da ba wani girma ne da shi sosai ba in ya zama to karatun alkur'ani akwai mutuwan da ba zai damu wani ba ba laifi don an yi shi amma har zai damu wani ya hana wani ibadan da yake yi yana da kyau me yi ya sassauta muryarsa domin wurin ba a yi don shi kadai ba ko da karatu alkur'ani ne ka yi shi cikin lumana cikin ladabi ya fi ka daga muryar da zai damu wani wallahu a'lam wannan bai hukuncin yin walima a cikin masallaci inda za a yi walima kuma kan daga murya wajen bayani da maganganu daga murya irin wanda muke na karatu ba shi ake magana ba domin ka tara mutane dole ka musu magana daga murya da ake maganar hayaniya in walima a masallaci zai haifar da hayaniya su bi kamata ba don dama ba a yi masallaci don a yi walima a ciki ba abinda aka yi masallaci karatu da ambaton allah da sauransu to kar ku dauki masallaci gun walima in akwai wani bu da aka ware a masallaci kamar a ce nan masallacin yana da sama hall ne wannan to za a iya hawa a yi abin da ya kamata amma kun kira shi walima eh, ban ga wani nasi ne da ya nuna halaccin yin da a masallaci ba in za ka yi a gidanka za ka yi a wani holi za ka yi a wani wani yaji musamman kuma babu nutsuwan cewa lallai waliman nan an taru ba za a samu hayaniya musamman don an samu wannan ya kamata a nisan haka wallah ba yana tambaya wani zai hukunci to mai ko kubara a masallaci sannan kuma zai hukunci saka kasa misali da yake karfe hudu cikin dare haka shi ma ya yake irin pepa da ai zo sake zuwa a raba masallaci na da da ana kamar advertising abubuwan da yake cikin pepa a raba masallaci don wasu na'am idan an zo an raba takardu a masallaci ya danganta raba takardu shin a raba shi don a fahimci wani abun addini wa'azi ne aka yi misali an yi wata faɗakarwa ana so kowa ta isa gunguwa ko ta je wani gudu mai ko kuma a kasuwanci ne wani ya tsaro kasuwancinsa muna da kwanuka a muna da takalma muna da wayoyi muna da kaza da kaza na sayarwa in kana so ga wayar mu ka kira mu ko kuma ga inda za ka wannan daidai yake da kasuwanci haramun ne bai dace ba shiga amma wani abu ne na addini to babu biyu wajen yin haka maganan saka kafin kuma wannan wani abu ne wanda ba za a ce yana da wani dalili ba a shari'a domin magabata ba haka suke ba kuma kaje je kasashen da musulunci ya yaɗi sosai ba za ka samu ana haka ba saboda haka ana so a nafa a mutane game da sallah shi sa aka shar'anta mana kiran sallah musamman da asuba za mu kira na farko za mu kira na biyu wannan ya wadatar kuma kana so mutane su amfana akwai hanyoyin amfana da su ba sai lalle ta nan ba eh, sai kuma ne a mun yi magana advertising bara yau ba sai bara bara inda aka hana ka cikiyan kayan ka ba sai mu kamata ka dau masallaci inda za ka zo ka yi tallan bara ta ba shi bara kwata-kwatanta ma addini ya ajiye lebur na mutanen da za su yi bara a duk wanda ya mai da fara sana'a zai zo masallaci saboda ya ga ana taruwa mutane sun yawa ya yi amfani da wannan damar ya yi tallan damuwarsa don su ba shi kuɗi ai shi ma yana cikin wanda zai zo yana ciki shekar Allah ya kawo jama ka mun kana fara annabi yake bara ba ta halatta sai ga ɗayan wasu mutane da yin safa mutumin da ya ci bashi bashi ya karye masa kuma mutane makwabtansa sun shaida cewa lalle wannan kudin mutane na kansa da yawa hatta rike gidansa baya iya yi an yadda yi ba iya lokacin da Allah zai ɗauke masa da damuwarsa mutumin da talauce kare masa da ɗan kasuwa ne mai hali ne shi ma gari ya cuta ya kare kowa ya ce da cewa wanda yana shan wahala shi ma an yadda yi ba da makamantar wanda aka lissafa za su yi ba su iya lokacin da bukata za ta tsaya amma mu yana da hali ma da zai iya wata sana'ar kuma da ba zai yi baran ba to kare ya fake da an ce na yi kuma ya kama yi in kuma zai yin yanzu dai bukatar sa kaje mai da ita sana'a wani da alaihi wasallam ke wanda ya mai da bara sana'a to fa inna ma yas'alu jama'a yana roƙon gaushi ne ana ba shi gaushi fa yastaqilla aw yastakthir ko yayi da yawa ko yayi kaɗan ya rage na shi Allah ya cikin masu neman addu'a wani yana cewa yana neman taimaka mai da addu'a saboda wata matsala wanda ya yi da da cikin yi mai bukatun da namu wannan majalisi na albarka malamin mu shi muhammad nabi mun sani cewa yana cikin hali wanda in addu'a za yana daga cikin wanda suka fi cancanta a yi musu addu'a kuma allah cikin ikonsa ya samu gana da shi cikin satin da wuce kuma yana cikin ƙoshin lafiya kuma ya miko gaisuwar ga dukkan ɗalibai da suke halarta wani majalisi yana can baya tare da mu a jikinsa amma kwakwalwarsa da tunanin da kullum yana wannan majalisi ko da kai da shi zai tambaye ka ya majalisi ya karatu alhalin yana cikin wani yanayi to kaga bai kamata shi yana can yana tunawa da ku muna nan muna mantawa da shi wani in ba ya zo majalisin nan mun ji a mai addu'a ba kawai yadda bi baya tunawa da to ka auna ka ce ina ma kai ne a can to ya kake ji a ce al'umma sun manta da kai yana da kyau addu'ar da muka saba yi mata mu dage da yi muna sa ran al'amarin ya bukaci Allah ya nuna mana Allah ya ja mana da shi cikin lafiya da kuma ya yi masa damuwar da ya samu kansa ciki mu kuma ya kare waɗanda suke da bukatu na addu'a Allah ya biya musu wani ya kira ni mata zuciya an yi karatu da Allah a sa shi cikin addu'a mahaifiyarsa ba da lafiya Allah ya baka lafiya da yake cikin matsaloli ya faɗa ko bai faɗa ba Allah ka fi mutumin damuwoyin kowa Allah ka biya mana bukatun mu alkhairi wannan ƙasa ta mu Allah ka tabbatar mana da alkhairai da cikin ta mai samu da shari da fitina Allah ka mayar masa kanta waɗannan shugabanni da ka bamu ya Allah ka nusar da su akan abin da zai mana alfani mu al'ummar kasar nan gaba ɗaya abin da zai cutar da mu ya Allah karka ka su a kai Allah karka ba su nasara a kanmu in dai cutar da mu suke da niyya Allah muna roƙon ka da mana rayuwa wannan damuna da take kunno kai Allah ka sa ta zo da alkhairi Allah muna roƙon ka waɗanda suke tare da mu ko a kusa ko a nesa suke da buƙatar rayuwa mai daɗi ta samun iyali da kwanciyar hankali Allah ka da musu waɗanda kuma suke da bukatun kajima Allah ka ba su nagari waɗanda kuma suke da su Allah ka ba su musu adalci da zaman lafiya marasa lafiya Allah ka ba su lafiya wanda suka koma gare ka ya Allah ka sa haske suka riska cikin kaburansu mu da muke raye yanzu mun ta mutane Allah ka sa mu suka da imani Allah ka yassare mana rayuwa Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'a wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinaba Allahumma rahmataka narju فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أصلح لنا شأننا كله لا إله إلا أنت اللهم أنت الذي أمرتنا بدعائك ووعدتنا بإجابتك متع أولادك ما أمرتنا فاستجب دعاءنا إنك لا تخلف الميعاد حسبنا الله ونعم الوكيل اللهم حاسبنا حسابا يسيرا سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين